Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Makon da ya gabata gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi bikin sallamar 'yan matan sakandaren Chibok 106 da kungiyar Boko Haram ta saki bayan garkuwa da su na tsawon shekaru uku. Gwamnatin tarayyar Najeriya dai ta aje 'yan matan ne a wata cibiya da ke birnin tarayya Abuja domin kula da lafiyar su da kuma taimakon su su iya fuskantar rayuwar yau da kullum. Kafin gudanar da wannan bikin wata tawagar 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka ƙarƙashin jagorancin Federica Wilson suka kai ziyarar gani da ido a Najeriya. Bayan dawowarsu kuma na yi hira da 'yan majalisar wadda ta fara da bayyana mana makasudin zuwan ta Najeriya. all of the young girls who were held in captivity by Boko Haram for three years. wannan ziyarar ta baya-bayan nan da na kai Najeriya ita ce don in gane wa ido na ainihin dukan 'yan matan da ƙungiyar Boko Haram ta yi garkuwa da su a tsawon shekaru. Abin al'ajibi ne kuma ina so in shiga sahun waɗanda suka ga wannan abin al'ajibi. Saboda haka tun da aka saki rukunin ƙarshe na 'yan matan su 82 na yi ƙoƙari in tafi Najeriya daga ƙarshe na samu damar tafiya. Na hakikanta cewa ba ganin 'yan matan kaɗai kika yi bakin kuma tattauna da su. menene suka gaya miki? Wace irin rayuwa suka yi kuma yaya suke ji yanzu? Well, what they did mostly was entertain us. They played the drums, they sang, we danced with them, Abin da suka yi galibi shine taya mu golewa sun yi ta kaɗa ganga mun yi rawa tare da su ba mu yi ƙoƙarin yin katsalanda a rayuwarsu ba domin mun samu bayani a uh, rubuce daga wurin gwamnati game da rayuwarsu saboda haka a maimakon fama musu gyambo mun yi wake-wake tare da su na yi jawabi na kuma gaya musu yadda kowace ranar laraba 'yan majalisa suke sa jajayen tufafi mu rike kwalaye mu aika da saƙonni ta hanyar sadarwar twitter Ina yi musu addu'a kullum kafin yi addu'a domin kaina. da kuma yadda muke ƙaunar da kuma yadda za mu ci gaba da yin addu'a domin waɗanda har yanzu suke hannun kungiyar Saboda haka ba mu yi dogon zance ba sai dai rungumar juna da nuna wa juna ƙauna. Ina kuma da hotuna da muka ɗauka waɗanda 'yan majalisa suke ɗauka muna sawa a shafin Twitter ɗaruruwan hotuna. Na tafi da suna nuna musu. Ni da sauran 'yan majalisa da muka tafi tare muka rika mika musu suna kallo. Wannan ya so samun uh, rai. A lokacin da muke raba hotunan sai ɗaya daga cikin malaman su ta kada ku raba hotunan ku rage waɗansu sai na tambaye ta dalilin. Ta ce domin akwai waɗansu da suke kwance a uh, asibiti da za su so su ma su gani. Sai na tambaye ta menene ya sa suke kwance a asibiti sai ta ce waɗansu an harbe su ne da bindiga. waɗansu ne waɗansu kuma an ji musu raunuka ta waɗansu hanyoyi da ba a bayyana ba waɗansu an ji musu rauni domin sun yi ƙoƙarin su gudu amma sun tsira da rai mun labari cewa babu ko ɗaya daga cikin 'yan matan da suka dawo da ciki gaskiya ne there were four who had babies already delivered it is my understanding from the first group that was released I think it was 21 of them. Akwai guda hudu daga cikinsu da suke da jarirai sun riga sun haihu. Na ji cewa bisa ga bayanan rukunin farko 'yan mata 21 da suka fara dawowa waɗansu daga cikin 'yan matan sun mutu a wajen haihuwa. Amma guda hudu ne kawai aka saki waɗanda suka dawo da jarirai bayan tattaunawar da ta kai ga sakinsu. Akwai kuma labarin da ke cewa 'yan matan ba su samun hulɗa da danginsu. Yaya suke ji game da wannan? I think that was before we got there. I think when we got there, that part had passed. And they have access to them. In fact, ina jin lokacin da muka isa wurin wannan ya wuce suna hulɗa da danginsu a gaskiya ma suna kan shirin mika su ga iyayensu. amma sun so su taimake su su kwantar da hankulansu kafin mai da su ga uh, iyayensu. Bisa ga abin da gwamnati ta faɗa da kuma matan da suke kula da su a cibiyar da ke ajiye su suka yi tambaya cewa kin yi tunanin mutum ya zauna da waɗanda suka sace shi na tsawon shekaru uku waɗanda suke razana shi idan aka sake ki hankalinki zai fita daga jikinki tunaninki zai birkice sabili da haka ya zama dole su rike su su kwantar da hankulansu ina jin da sun raba su nan da nan da dawowar su gida da sun jefa su cikin wani yanayi na dimuwa da ta da hankali ina jin shawarar da suka yanke na ajiye su a wuri ɗaya shawara ce mai kyau matuka to separate them would have traumatized them, in my estimation. Waɗansu suna kushewa shawarar da gwamnati ta yanke na ajiye su a wata cibiya a Abuja, suna cewa bayan shekaru uku a jeji sake kulle su a wata cibiya a maimakon mai da su gaban iyayensu tamkar suna kurkuku ne. I don't uh, necessarily agree with that because I think there is almost like a syndrome when we're together. Ban yarda da wannan matsayi ba. Idan suna tare wani yanayi ne na daban. A gaskiya ma ba mu san halin da iyayensu suke ciki ba. Su ma kansu kungiyar Boko Haram ta tauye rayuwarsu. An lalata ƙauyukansu. To ina iyayensu za su kai ƴaƴan nasu? Tilas ne a tabbatar da cewa inda za su tafi ya dace. Iyayen sun je cibiyar domin ganin 'ya'yansu. A gaskiya ba na cewa ba su je sun ga 'ya'yansu ba. sun ajiye su a cibiyar ne domin taimakon su yadda za su iya fuskantar rayuwa a nan gaba kasancewa ba tare da iyayensu kaɗai za su yi rayuwa ba za su yi cuɗanya da kowa manema labarai ba su samun cikakken bayani game da 'yan matan bisa ga abin da kika ji kika kuma gani kin gamsu da shirin da gwamnati ta yi domin su i they're in school they're studying in a grammar school Ina uh, tsammanin haka suna makaranta sun yi magana akan yadda daina makarantar na tsawon shekaru uku ya shafi uh, iliminsu amma gwamnati tana biya domin su sami ilimi. Ban ga alamar wata daga cikinsu tana cikin wani yanayi na tashin hankali ko kuma uh, bakin ciki ba. Zan baki misali da 'yan matan da kike gani a bayana waɗanda na saba da su sosai. Sun zo ofishinmu zan tafi da su wani zaman shakatawa a fadar White House su shida kafin su zo an gaya wa iyayensu da suke zaune amfani da su cewa suna bukatar su taho da takardun da za su tantance su da za a yi amfani da shi a ba su izinin shiga fadar White House sunayensu suna jerin um, waɗanda za su shiga fadar amma suna bukatar shaidar tantance su da muka fita muna kan farfajiya za mu tafi sai na waya na tambayi kowa ko tana da takardar uh, tantancewarta sai ɗaya daga cikinsu ta ce wayo Allah ni ban zo da katin tantancewa ta ba sai na juya na tambaye ta uh, ki rike takardar tantancewar taki ba to babu yadda zan yi in shigar da ke fadar White House saboda haka na tambayi sauran 'yan matan muna buƙatar tsai da shawara yanzu haka na ce ku biyar za ku iya tafiya fadar White House tare da ni ita kuma ta koma ta jira mu a ofis ko kuma dukanmu mu fasa tafiya ba tare da wata tantama ba dukansu oh da murya ɗaya suka ce dukanmu za mu fasa tafiya babu ko jayayya wannan ya nuna mun cewa suna bukatar juna suna bukatar kasancewa tare a wannan lokaci da suka fito daga jejin daga hannun waɗannan 'yan ta'addan ba ku san irin yadda suka rika dogara da juna ba cikin shekarun nan uku domin sun tsira da rai sai kawai ka tsankura ba su a wannan ba shawarar kwarai ba ce You can imagine how they had to depend on each other for three years to stay alive. And then all of a sudden you're going to separate them? No, that's not good psychology. Tun da aka sace 'yan matan nan kika kudurta za ki ci gaba da gwagwarmaya domin ceto su ta kafofin sadarwa. Yaya za ki bayyana nasarar wannan fafatuka taki? I think we have sent the message very clearly to the world that we're going to fight, we're going to keep it in the news, and we're going to advocate for those girls until each and every one of them is found. Mun aika da sako ga duniya cewa za mu yi yaƙi, za mu ci gaba da yada labarai a kai, kuma za mu ci gaba da magana da tada tsimin jama'a kan yaran nan sai su ya dawo gida. There's a place in your heart, and I know that it is love, and a place was brighter than tomorrow. And if you really try when there's no need to cry. in this place feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space. abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma shirinmu na gaba ku ji abin da 'yar majalisa federica wilson ta ce ya sa ta lashe takobin ci gaba da faɗakarwa domin najeriya da kuma mata da hare-haren ƙungiyar boko haram yake shafa kafin na a madadin bakuwar tamu da zainab babaji da karina choldi da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma solomon abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa da kuma fatar ganin lokacin da za a sa da sauran 'yan mata 113 da suka rage a hannun kungiyar Boko Haram da danginsu lafiya da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.